assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana ibrahim bala jarumi kuma bayar da umarni a masana'antar kaniwood kamar yadda kuka sani ko kuke gani ina kira da dukkan wani wakili da ke cikin masana'antar ta kaniwood walau mai bayar da umarni walau jarumi walau ma'aikaci ne walau mai shiryawa ne ban cire ko da ɗaya daga ciki ba har da kan masu haɗa hotuna yanzu ne lokacin siyasa na ga idanuwanmu sun rufe mun tada hankalinmu to ya kamata mu da hankalinmu guri ɗaya ita siyasa kowa ya riga ya san cewar wa'adi gare ta dukkanin wani shugaba na siyasa wa'adi gare shi amma masana'antar mu ta kane fa ba ta da wa'adi kowane lokaci kowace shekara tsawon shekaru za ka ɗauka kana gudanar da sana'arka mu haɗa kanmu manyanmu da cikin wannan sana'a ya kamata su haɗa kanmu don girman Allah kada mu biyo wa son zuciyarmu idan fa muka jefar da sana'ar yau siyasa ta zo ta ƙare gobe za mu lalibe ta ina za mu ganta mu yi haƙuri mu yi haƙuri arziki na Allah ne duk abin da Allah ya rubuto za ka samu ko za ka mallaka sai ka mallake shi ta kowace hanyar da za ka mallaka kada mu sake mu dinka zagin junanmu ko mu ware junanmu ko mu dinka ƙin junanmu saboda bambancin ra'ayin siyasa ita siyasa ba addini ba ce ra'ayi ce ka kyale kowa ya je ra'ayin wanda yake so duk da shugabannin nan akwai masu son mu akwai wanda ba sa son mu akwai wanda ke son ci gaban mu akwai wanda ba son ci gaban mu duk da haka ba za ka hana wani wakili da ke cikin masana'antar kano ka ce dole sai ya ra'ayin abin da kai kake so don kana shugaba ba ina ya ba da shawara da mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu mu yi haƙuri masana'antar mu ta kano da ita muke alfahari ita ce sana'ar mu su kansu 'yan siyasar da ba don masana'antar tafi ba ba za su neme mu ba salamu alaikum